Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم biyo Hausa a cikin shirin na safiyar yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba, za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin nan na ma saurare ya zo muku kamar yadda ya saba. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali. Daga ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. jagoran jin jihali musulunci na ƙasar iran ya ce amurka da isra'ila ne suka shirya kazamar tarzoma da aka gudara a nan ƙasar iran ƙasar Kanada ta ɗora tashar talabijin ta press tv takunkumi saboda tarzoma a iran sannan za ku ji cewa tawagar ecowax na ziyarar aiki a ƙasar burkina faso yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin halin musulunci a nan kasar iran ayatollah said alil hamna'i ya yi kakkausar suka ga tarzoman da ta barke a wasu yankunan kasar biyo bayan mutuwar matashiyar nan mahsa amini inda ya bayyana cewa tun farko amurka da isra'ila ne suka shirya wannan tarzomar imam hamna'i ya bayyana hakan ne a jiya litinin a lokacin da yake jawabi a wajen bikin yaye ɗaliban da suka kammala karatu a kwalejin sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana a fili kan cewa amurka da gwamnatin sayoniya da abokan hulɗarsu ne suka tsara wannan tarzomar tabbas abin da ya faru na mutuwar matashiyar nan ya sosa mana rai sosai in ji jagoran a bayaninsa na farko tun bayan tarzomar da ta biyo bayan mutuwar matashiyar mai suna masa amini yar shekara 22 a duniya zanga-zangar da aka yi kan mutuwar masa amini da ta soma a wani ofishin 'yan sanda a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata kuma daga baya aka tabbatar da mutuwarta a wani asibiti ta fara barkewa ne a lardin kurdistan mahaifarta daga baya kuma ta bazu a cikin ƙasar gwamnatin kasar canada ta ba da sanarwar dakatar da watsa tashar talabijin ta press tv a kasar a matsayin mai da martani ga abin da ta kira wai take haƙƙin bil'adama a kasar iran tashar talabijin ta press tv a nan ta iran ta nakalto gwamnatin kasar canada tana faɗar haka a jiya litinin inda ta ambaci mutane 25 da kuma kamfanoni tara daga cikin hadda dakarun kare jin juhali musulunci a nan kasar iran da kuma tashar talabijin ta press tv a matsayin cikin wa'anda takunkumin ya shafa a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne da wata mata mai suna masa amini ta yanke jiki ta faɗi a ofishin 'yan sandan gyara hali a nan birnin tehran sannan bayan an kai ta asibiti ta rasu labarin ya kara da cewa gwamnatin kasar har yanzu ba ta kammala bincike don sanin abin da ya kashe amini ba amma gwamnatocin kasashen yamma musamman amurka da kanada sun yanke cewa 'yan sandan gyaran hali a tehran ne suka kashe amini da farko suka goyi bayan tashe-tashen hankulan da munafukai magoya bayan su suka soma a nan ƙasar iran sannan a jiya ƙasar Kanada ta ba da labarin wannan takunkuman wa'anda suka hada hadda tashar talabijin ta press tv mai watsa shirye-shiryensa da harshen turanci a nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yemen ta bayyana cewa bukatun gwamnatin kasar ga saudiya da kawayenta na tsawaita tsagaita budewa juna wuta ya zama wajibi saboda sojojin bangaren saudiya sun ki aiwatar da yarjejeniyar kamar yadda ya dace a cikin watanni shida da suka gabata kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto gwamnatin sana'a na cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe juna wuta wacce aka cimma da bangaren saudiya wacce kuma majalisar ɗinkin duniya take shiga tsakani ya fara aiki ne tun ranar biyu ga watan afrilu na wannan shekarar na tsawon watanni biyu da farko sannan aka tsawaita tashi har sau biyu amma gwamnatin ƙasar saudiya da ƙawayenta ba sa kiyaye da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma da su firaministan ƙasar yemen hashim sharaf ya kara da cewa tsawaita tsagaita budewa junan wutan ga kasar yemen a wannan halin kamar kisan mummuke ne ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar za ta tsawaita tsagaita wuta ne kawai idan mutanen kasar yemen za su amfana da yarjejeniyar a shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya da kawayenta suka farwa kasar yemen da yaƙi wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane sannan wasu miliyoyi suka ƙaurace a gidajensu banda haka sun mai da kasar kamar kufaye. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kana'ani ya bayyana cewa gwamnatin harbi ƙasar isra'ila ta kashe yara ƙanana falasɗinawa 2,230 daga shekara ta 2002 zuwa yanzu da wannan dalili ne dai aka sanya ranar ɗaya ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar yara ta ƙasar falasɗinu kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa ƙididdigan gwamnatin yahudawan kanta yana nuna cewa tun bayan fara borin intifadan shekara ta 2002 yara falastinawa 2230 ne yahudawan suka kashe banda haka gwamnatin yahudawan ta kama yara matasa 19,000 goma a cikin wannan lokacin sannan ta gurfanar da 500 da kuma wasu 700 yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara goma sha a duniya zuwa wannan ranar ta shekara ta 2,022. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS a takaice ta buƙaci al'ummar ƙasar Burkina Faso da su warware saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar yin tattaunawa a cikin wata sanarwa da da ya fitar shugaban kungiyar na yanzu kana shugaban kasar gini bisau umaru sisoko embalo ya kuma yi kira ga mahukuntan kasar burkina faso da su mutunta alkawalin da suka yi tare da kungiyar ecowas a baya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla labaran duniya kenan kuwa saurara tare da Tahir Amin. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba ta shirin na duniyar mu a yau wanda Tahir Amin zai gabatar. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake gabatar da sharhi kan labarai masu muhimmanci wa'anda suka auku ko suke aukuwa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata dangane da harkokin siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma kiwon lafiya da sauransu da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da tashe-tashen hankula da suka auku ko suke aukuwa a nan ƙasar iran a cikin makonni biyu da suka gabata bayan mutuwar wata mata diyar shekara 22 a duniya wacce har yanzu likitoci ba su kammala cikakken bincike don gano abin da ya jawo ta ba a ranar juma'a 16 ga watan satumban da ya gabata ne dai 'yan sandan gyaran halaye na nan birnin tehran suka gayyace mahsa amini wata mata zuwa cibiyarsu da ke unguwar jami'an 'yan sanda sun saba gayyatar mata wa'anda ba sa kula da hijabi musulunci yadda ya dace don yi masu nasiha bisa rahoton bidiyon da 'yan sanda na gyaran hali na ƙasar iran suka bayar ya nuna isowar mahsa amini zuwa cibiyar ta gyaran hali da ke wata anguwa da ake kira argentina a nan birnin tehran da kuma har zuwa lokacin faduwarta hotunan da ya sun nuna cewa mahsa amini ta zo ta zauna a kan kujera a ni babban ɗaki tare da sauran mutane da suke wurin amma bayan wani lokaci sai ta tashi ta je wajen wata jami'ar 'yan sanda tana magana da ita daga nan sai ta ja gefe ta jingina da wata kujera sai a hankali ta faɗi a ƙasa daga nan sai ga jami'an kiwon lafiya sun isa kanta sun ɗauke ta suka sa ta a ambulance wato motar ɗaukar marasa lafiya suka tafi da ita zuwa asibiti bayan wani lokaci likitoci suka ba da sanarwar rasuwar ta. amma da zarar labarin rasuwar masa amini ya yaɗo gidajen talabijin masu magana da harshen farisanci na ƙasashen yamma wanda suka hada da bbc farsi iran international ta harshen farisanci mallakin kasar saudiya da ke birnin london da kuma voa farsi na kasar amurka da sauransu suka fara yada labarin kan cewa 'yan sandan gyaran hali a kasar iran sun kashe masa amini saboda hijabi ko saboda ta da sa hijabi daga nan sai kungiyoyi masu adawa da jamhuriyar musulunci ta iran na ciki da wajen kasar suka ɗauka suka kuma fara ingiza mutanensu ta kafafen yada labarai da kuma shafukan yanar gizo da kuma sada zumunci kan su fito su kifar da gwamnatin jihura musulunci ta iran don tana take haƙƙin mata daga cikin masu zanga-zanga a wasu garuruwa dai mata sun yaye hijabinsu na musulunci suna ta zanga-zanga ta kan titunan birane suna zagin shugabannin kasar suna kuma nuna ƙiyayyarsu ga addinin musulunci Abin da ya kai ga wasu daga cikinsu musamman a kasashen waje suka ɗauki hotunan bidiyo suna ƙona alkur'ani mai girma suna kuma ɓatanci ga manzon allah sallallahu alaihi da kuma addinin musulunci da haka kuma suka fara kone-konen motoci na gwamnati da bankuna da motocin haya da shagunan mutane da ba su san hawa ko sauka ba bugu da ƙari shugabannin ƙasashen turai da amurka sun fito ɗaya bayan ɗaya suna nuna goyon bayansu ga masu wuta da hankali suna kashe jami'an tsaro da kuma lalata dukiyar jama'a suna kiransu a matsayin masu neman 'yanci shugaban ƙasar amurka joe biden a jawabin da ya gabatar a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a fili ya nuna goyon bayansa ga masu zanga-zanga da kuma kone-kone a ƙasar iran dangane da mutuwar masu amini amma a bangaren gwamnatin ƙasar iran kuma shugaban ƙasar wanda yake kan hanyarsa ta zuwa ƙasar uzbekistan don halartar taron ƙungiyar shanghai ko kuma sco a takaice a lokacin ya ba da umarni kan a gudanar da bincike don tabbatar da ko kuma wanke jami'an tsaro a nan birnin tehran dangane da mutuwar matar. sannan bayan da shugaban ya dawo gida ya buga telefon ya kira iyayen mahsa amini ya yi masu ta'aziyya ya kuma bayyana musu cewa idan gaskiya ne kamar yadda wa'annan masu zanga-zanga suke zargi kan cewa jami'an tsaro masu gyaran hali ne suka kashe masu amini to za a gurfanar da su a gaban kuliya ya kuma ba su haƙuri kan rashin da suka yi wannan halin ya ci gaba har ya cinye rayukan jami'an tsaro da dama don ƙididdiga ya nuna cewa mafi yawan wa'anda aka kashe ya zuwa yanzu bayan mutuwar masa amini jami'an tsaro ne da kuma wa'anda ba su san hawa ko sauka ba wa'anda suka haɗu da masu zanga-zanga akan titunan biranen iran da dama don haka masu zanga-zanga ne suka kashe mafi yawan mutane daga ciki har da jami'an tsaro kuma su suke kona kayakin jama'a wa'anda suka hada da motocin btr da atm na bankuna na daukar kudade da gine-ginen gwamnati da kuma ma'aikatu da shagunan mutane amma a bangaren jami'an tsaro kuma sun kama mutane fiye da dubu ɗaya ya zuwa yanzu daga cikin masu zanga-zangar musamman wa'anda suke da hannu wajen kashe wasu jami'an tsaro a zanga-zangar babban magana ita ce makiya jihunar musulunci ta iran wa'anda suka hada da gwamnatin ƙasar amurka da ƙasashen yamma sun yi amfani da wannan damar da suka samu na mutuwar masa amini don bayyana ƙiyayyarsu ga addinin musulunci da kuma gwamnatin jihunar musulunci ta iran tare da amfani da wakilansu da suke cikin gida ko kuma munafukai makiya jumhuriyar musulunci ta iran na cikin gida da kuma waje wannan ba shi ne karin farko wanda kasashe yamma suke amfani da wakilansu na cikin gida don ta'ada tarzoma a cikin kasar iran ba sun yi hakan a shekara ta 2000 a wasu jami'o'i a nan birnin tehran sannan sun yi haka a bayan zaben shugaban kasa a shekara ta tara tare da zargin cewa an yi magudi a zaben da aka yi wa shugaba Ahmadi Najjar a lokacin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa. Sannan har ilawo sun yi haka a ni lokacin da gwamnatin ƙasar ta ƙara farashin man fetur da kuma wannan karon bayan mutuwar Masa Amini. sai dai a duk wa'annan lokuta jami'an tsaro da kuma gwamnatin ƙasar iran suna samun nasara wajen murkushe borin mutanen wa'anda mafi su matasa ne ba su da wata masaniya dangane da yadda aka samar da jumhuriyar musulunci ta iran fiye da shekaru arba'in da suka gabata a dukkan wa'annan lokuta dai na tashe-tashen hankula jami'an tsaron ƙasar iran ba sa amfani da makamai kan masu zanga-zanga na nuna adawa da jumhuriyar musulunci ta iran sai dai a shekarar ta 2009 miliyoyin mutanen gari masu goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran wa'anda suke goyon bayan gwamnatin ƙasar sun fito kan tituna inda suka yi allah wade da masu kashe jami'an tsaro da kuma lalata dukiyoyin al'umma a tsawon shekaru fiye da arba'in da kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar iran wanda ya nuna cewa ƙasar tana samun ci gaba a fannonin ilimi daban-daban da kuma dangantaka da sauran ƙasashen duniya iran ta ci gaba a kere-kere da ilimin likitanci da kera motoci jiragen sama da kayakin yaƙi da magunguna da fasahan nano da fasahan nukiliya da sauransu kuma rayuwar mutanen ƙasar ya ƙara kyautata duk tare da takunkuman da ƙasashen yamma suka ɗora mata don hana ta ci gaba mata sun sami ci gaban da babu wata ƙasa a duniya da take da ci gaban da mata suka samu a nan ƙasar iran na farko su ne rabi ko fiye da rabi na ɗaliban jami'o'i a dukkanin ƙasar ƙasashen yamma musamman amurka ba sa son ganin wannan ci gaban da sunan addinin musulunci wanda a ganin su sun binne shi tun bayan yakin duniya na ɗaya a lokacin da suka kawo ƙarshen daular usmaniya wannan dai shine babban damuwar wa'annan ƙasashe amma duk tare da shingin da suka sanyawa addinin musulunci wannan addinin zai tabbatar da adalci a duniya bayan cikarta da zalunci tare da limami na goma sha biyu daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gaba to shirin nan na muryoyin masu saurare ta da gugan naku Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 fatan alkhairi da fatan duk kuna lahiya kuna cikin koshin lafiya mai magana samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin kasar libya nan turkoli to ina so a bani dama in yi magana akan shugabannin mu biyu bazum da firaminista ko ce da shugaban kasar eh, mali abin da yake faruwa ya kamata mu sasanta kanmu Dan ba daidai bane ne abin da muke gaskiya so ne ake a haɗa husuma tsakaninmu sun hango na arziki a cikin mu don su kwashe shi su kai ƙasarsu su su je su gina ƙasar su hallau su bar mu don haka ba za mu yarda ba abin da muke so muna kira da al'umma kal mu shiga cikin wannan lamarin kuma muna so shugabannin mu biyu su haɗa kansu a samu sauƙi a cikin wannan lamarin don ba ma san abin da zai tasa hankalin al'umma muna matsayin musulmi makwabta wanda muka tashi a cikin reno na faransa a ƙarƙashin faransa mu duka bai kamata ba a ce an yi abin abin da ake yi a yanzu muna kira da babban murya don allah shugabanninmu su sasanta kansu assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini satar gawon kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da eh, zaman da 'yan majalisar dokokin kasar mu nijar za su yi akan bidije na kasa ko kuma in ce kasafin kuɗi to kiran mu dai gare su shine da su dubi al'amarin talaka a cikin wannan kasafin kuɗi na bana ko ba gaskiya ba duba da cewar eh, a yanzu masha Allah al'ummar ƙasar mu Nijar tana ƙara karuwa kuma mafi yawan mafi yawa talakawa suka fi yawa ko ba gaskiya ba kenan yana da kyau a ce eh, talakan Nijar yana cin more arzikin ƙasarsa ko ba gaskiya ba domin a yanzu kan talaka ya riga da ya waye ya san da cewa ƙasar nan tamu akwai ɗimbin arziki amma kuma wasu 'yan kalilan su suke cin more arzikin ko ba gaskiya ba kenan yana da kyau a ce sun yi abin da ya dace wajen kasafin kuɗin wannan ta yadda talakan Nijar shi ma zai samu sa'ida ta fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na tahiran mila jamhuriyar musulunci magana isu ne madatsai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da garin madatsai da magaram ina so zan yi wani tsokaci a kan abin da yake damuna dangance da wannan kame da ake fama da shi a nan kasar ta da magaram ko jihar da magaram wanda ake kama yan babura a dole za su sun yi takaru ya kamata gwamnati jihar da magaram ki duba ki gani fama da ake lokacin da ake ciki matasa ne suke aikin a taba suke aikin kabu kabu domin su kare kansu mutunci kuma a dalilin rashin wannan a dai rashin wannan baburan shine ake yawan zuwa tirani muna zuwa kasashen duniya suna walakanta kullum ana ta nijar ana maido yan tirani kenan ya kamata ku rika yi wa talakawan ku adalci wanda su ne suka zaɓe ku suka ɗora ku kuma ba ku ba su bai kamata ba a ce sun je sun nemo kuɗin su sun sayi kabu kabu suna yi kuma a rika bi ana kama a ce sun yi takardu takardun da sun yi kuɗin wani injin. Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim dukkan malam shagar loko gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya wannan takaddama ta kunna tsakanin ƙasar jamhuriyar Nijar da Mali muna fatan ba za ta ɗauki lokaci ba za a sasanta tsakanin su ganin cewa cewa mu kasashen afirka mu saba da zaman tankiya ba tsakanin juna musamman ma jamhuriyar nijar da mali wanda muke ganin su kamar yan gida ɗaya ne yan kada jamhuriyar nijar mali burkina faso da najeriya za da arewacin najeriya za a gan su kamar yan gida ɗaya ne so ya kamata a ce wannan takaddama bata ɗau lokaci manya sun shiga tsakani an sasanta lamari duba da yadda jamhuriyar nijar da mali ba su maƙiyan da ya wuce yan ta'adda wanda su ne suke ta haddasa suke ta haddasa wannan cece kucin da ake tsakani wannan yana ga lallahin wance wannan naira ga laihin wancan da fatan kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je allah ya sasanta lamarin nan tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana Lawa Alhaji abdali daga agadasar jamhuriyar Nijar. To ra'ayina a yau zan yi amfani da wannan dama domin taya musulmin duniya murna shigowar wannan wata na Rabi'ul Awwal watan da aka aiki manzon Allah. Ubangiji Allah ya ba mu ikon ima annabi salati a cikin wannan wata mu yawaita sannan kuma wanda ke gudanar da maulidi a wurare yana da kyau a kyautata niyya yi ikhlas duk abin da za ka yi ka yi dan Allah kakka yi da niyyar ka ba wani haushi ko ka bata ma wani rai a'a kai dan Allah ya Allah ya sani maladan ka tana wajen shi sannan kuma kar mu manta da kasashen mu a cikin addu'o'i musamman wannan yanki na sahel akwai matsaloli na tsaro akwai matsaloli na tashin hankali ga sunan kala-kala sannan idan muka zamana inda aka yi karatun maulidi to a yi ma kasashen addu'o'i na samun zaman lafiya ubangiji allah ya taimake mu ina godiya sashen hausa yawa alhaji abdali assalamu alaikum radio boh hausa miliyar iran miliyar musulunci sunana kwamarit ibrahim lara gafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya to alhamdulillahi wannan yakin neman zaɓe najeriya mu dai shi dai mu ce allah ya sa a yi wannan al'amari har ma zaben ya zo a kammala cikin ƙoshin lafiya kuma shawarar da zan ba matasa yan uwana yan najeriya ya kamata mu kiyaye da bangar siyasa don kawai wani dan siyasa zai zo ya ɗauke ku ya ba ku yan kuɗin da bai ta kada ya karya ba ba ku makamai da kwayoyi ana yawon kambe da ku ana zuwa ana cin zarafin al'umma a saru wancan a kona wancan to gaskiya wannan bai dace ba ya kamata matasa su kiyaye da irin wannan saboda kun ga dama an ya zaben bahari mun ce he Bahari mu baharin ya zo ya hau mulkin na amma har yanzu mu ga wani abin da zamu ce mu yayi wa matasan ba to me yasa a ma sai matasan Najeriya ma yan mutuwa zuciya ne to kar me da irin wannan yan siyasa ya kamata kawai mu dai mu tsaya in dan siyasa mun ga nagari ne kawai mu zabe shi amma wani a fito ma da mu ana yawon kamfe ana sare-sare gaskiya mu daina kuma su ma yan siyasa ya kamata su ji tsoron Allah su kiyaye da yaudarar matasa ana ba su makamai da dan kuɗin bai ta kala ya kala ba ana zuwa ana cin zarafin al'umma ya kamata kowa da kowa gaskiya ya shiga tetayin shi na gode gidan rediyo ta shira mu dai fatan ba wannan zabe Allah ya zaba mana waɗanda suke shugabannin da suke su ne mafi alkhairi assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ah, ina muku fatan alheri masu sauraron gidan na mai albarka wato musulmi barkamu da wannan wata mai alhurma watan da aka ji shi ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ma kowa barka da ganin wannan wata mai albarka kuma maulidi ubangiji Allah sa da aka fara lahi a kare lahi albarka annabi da Qur'ani muna ma kowa fatan alheri a mai magana kalla buta daga nan jamhuriyar Nijar Arlati Nijar Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma a ina yama dukkan ma'aikatan da ke wannan gidan rediyo fata alheri a ina son ya ku bani dama domin in yi kira ga 'yan takarkarunmu da ke najeriya kira da nake so to ya kamata a ce sun bi umarnin a ita hukumar kafofin yatsa labarai da ta ba su umarni da kuma ta kaidar da yadda za su a kamfen din su domin ko kuma su kafafen yada labarai da yadda za su wawwatsa labaran su dangane da kamfen din da ake a fata na dai ubangiji Allah ka ba mai rabo sa'a ya ba dukkan wanda ke son al'ummar Najeriya a sa'a domin mun dade muna tura mota tana barin mu da kura yanzu wannan karo dai muna fatan matasa yan uwan mu da kuma sauran a 'yan siyasa ya kamata a dibi cincimta a zaɓe wanda ya cincimta da kuma wanda muke ganin yawa zai kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli da muke fama da su musamman a yankin arewa maso gabas da yankin arewa maso yamma da yankin sahel wanda ya safi a ƙasashen irin niger a irin ita burkina faso da ita irin e, da sauran ƙasashe irin libya yankin sahel allah dai shi kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da muke fama da su na gode ahmad ladan girkau shugaban ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin kyabi a jihar sokoton najeriya tomarilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya To yanzu kuma bar hana ku da Muhammad Awal Kunya don watar da shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Ya masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu. Barka masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali. musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sabu zama daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya da saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu fara ne da wani sabon tattaunawa tare da wani mai nazarin harkokin addinin musulunci daga garin Bauchin Yakubu mai suna Malam Sanusi Inowunti wanda zai ci gaba da yi mana wanda zai yi mana bayani kan tarbiyyar yara. Mai wannan nazari zai fara ne akan muhimmancin ilimi da tarbiyya a matsayin ginshikan tarbiyya mai karko. In Malam ya shirya bismillah mina billahi rajim bismillahir rahmanu rahim Masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin tarbiyyar iyali inda aka buƙaci na ɗanyi bayani kan hanyoyin tarbiyyar iyali. kuma zan so farawa ne da batun muhimmancin ilimi da tarbiyya a matsayin ginshiƙai na samar da tarbiyya mai ƙarko a ƙarƙashin tsarin iyali mai inganci tabbas ilmantarwa da tarbiyya al'amura ne masu girman matsayi da ɗaukaka kuma su ne ginshiƙin rayuwa da suke kai mutum ga kyakkyawar rayuwa da samun cikan kamala haƙiƙa mutum wani halitta ne da ke buƙatar tarbiyya a fagen rayuwarsa kuma sakamakon kyakkyawar tarbiyya zai iya kaiwa ga babban matsayi na tsarkakan ruhi da yalwan ilimi a rayuwarsa ta duniya hakika tun daga yarantar mutum har zuwa girmansa da kuma zuwa ƙarshen rayuwarsa yana rayuwa ce akan matakai masu bibiyar juna kuma a tsawon matakan rayuwarsa yana da damar kaiwa ga matakin ɗaukaka kamala da cika hakika matakin kula da tarbiyyar yara lamari ne mai mahimmanci da ke buƙatar sanya ido da lura kuma dole ne akan mahaifa da masu kula da tarbiyyar yara su kasance masu cikakken sa ido kan tarbiyyar yara da lura da ɗabi'unsu a fili yake cewa tarbiyya da ilmantarwa al'amura ne masu mahimmanci da ɗaukaka a rayuwar mutum musamman daga lokacin yaranta zuwa lokacin samartaka kuma waɗannan matakai biyu na yaranta da samartaka suna kunshe da tarin matsaloli na musamman sakamakon haka tarbiyya da ilmantarwa suna da matakai kuma kowane mataki yana da nashi matsayi da muhimmanci na musamman tarbiyya a ma'anarta ta luga tana nufin karuwa girma da haɓaka akan tafarkin da ake bukata ko akan tafarki mai kima yayin da neman ilimi hanya ce da take kai mutum ga samun tarbiyya da kyakkyawan sakamakon rayuwa don haka a fili yake cewa neman ilimi da samun tarbiyya su ne shimfiɗa kuma ginshiƙai da suke kai ga inganta rayuwar bil'adama tare da taimaka masa wajen cimma burin rayuwarsa na kaiwa ga matsayin cika da kamala da ke bukata tabbas duk wata halitta da take kan doron ƙasa tana da keɓantacciyar hanyarta ta kaiwa ga cikan halitta da aka keɓe mata kuma wannan ita ce manufar samar da ita a fagen rayuwa don haka manufar neman ilimi da tarbiyya a rayuwar mutum ita ce ƙoƙarin samun sauƙin kaiwa ga cikan halitta da ɗaukaka da aka ƙaddara masa a fagen rayuwa kuma mutum yana matsayin halifan Allah ne a kan doron ƙasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul baƙara aya ta talatin yana fayyace mana cewa kuma a lokacin da ubangijinka ya ce ga mala'iku haƙiƙa ni mai sanya wani wakili ne akan buran ƙasa sai suka ce shin za ka sanya wanda zai yi barna a kanta kuma ya zubar da jini alhalin mu muna maka tasbihi da godiya tare da tsarkake ka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle ni na san abin da ku ba ku sani ba hakika ɗan adam ba wai kawai halitta ba ne da zai iya zama mai tarbiyya a'a halitta ne da yake buƙatar samun ilimi da tarbiyya tabbas buƙatar ɗan adam ga ilimi da tarbiyya a rayuwa buƙata ce mai girma kuma da zarar ya rasa wannan albarka a rayuwarsa to tabbas ya yi hasarar babbar dama mai kima da take matsayin fitila mai haskaka hanya gare shi sakamakon haka duk mutumin da ya rasa ilimi da tarbiyya a rayuwarsa to babu makawa zai zame ya rasa gishirin zaman rayuwar duniya kuma rayuwarsa za ta zame ta dogara ne da sauran mutane. an rado wani ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga Bautin yakubu wanda zai ci gaba da yi bana bayani kan muhimmancin ilimi da tarbiyya Immanuel Kent, masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar Jamus da ya rayu a ƙarni na goma sha takwas yana da imanin cewa batun ilimi da tarbiyya al'amura ne biyu masu girman muhimmanci a rayuwa kuma su ne mafiya matsala da suke addabar mutum a fagen rayuwa. Har ila yau Kent yana da aƙidar cewa daga cikin manufofin ƙirƙirar mutum akwai samar da daula da tsarin gudanarwa da kuma tsarin neman ilimi da tarbiyya. amma waɗannan abubuwa sun fi zama matsala a gare shi akan sauran al'amura a bisa ɗabi'ar duk wani mutum kafin girmansa dole ne sai ya kai ga wasu matakai masu mahimmanci a rayuwarsa na cikan hankali da kamala a yau sabon ilimi da ake kira da ilimin halayyar ɗan adam mai zurfi yana ɗauke da ɓangarori daban-daban misalin ilimin sanin girman jiki zamantakewa sanin halayya ruhi da ɗabi'a jin kai harshe da sauransu A mahangar masana ilimin halayyar ɗan adam matakin tarbiyya yana farawa ne tun daga lokacin da aka haifi jariri kuma haka tarbiyya za ta ci gaba a matakan rayuwar ɗan adam daban-daban a misali Jean figet masanin ilimin halayyar ɗan adam ɗan ƙasar Faransa yana cewa buƙatar ilimin mutum ta rabu zuwa matakai hudu ne kuma takan zo ƙarshe ne da zarar mutum ya cika shekaru goma sha shida a duniya shi ma eric erickson masanin ilimin halayyar ɗan adam ɗan ƙasar amurka yana cewa faɗaɗa da zurfin hankalin mutum da ke rayuwa a tsakanin al'umma tun daga haihuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rabu zuwa matakai takwas. A takaice dai masana ilimin halayyar ɗan adam sun kasa matakan tarbiyyar mutum zuwa matakai takwas kamar haka. Abu na farko kafin haihuwar mutum wato tun daga lokacin farkon samuwarsa a cikin mahaifiyarsa zuwa lokacin haihuwarsa na biyu lokacin da yake jariri har zuwa cikan shekaru shida na uku lokacin yaranta daga shekaru shida zuwa shekaru goma sha biyu na hudu matashi daga shekaru goma sha biyu zuwa shekaru ashirin na biyar sama da shekaru ashirin zuwa talatin na shida tsaka-tsakar shekaru daga talatin zuwa shekaru hamsin na bakwai matakin cikin hankali daga shekaru hamsin zuwa shekaru sittin da biyar na takwas tsofar mutum daga shekaru sittin da biyar zuwa sama har ila yau masana ilimin zamantakewa sun yi maganganu masu mahimmanci dangane da tarbiyyar ɗan adam a bisa mahangar masana ilimin zamantakewa tarbiyya hanya ce da kare ta al'umma za ta kai ga ingancin lafiyar jikinta da kuma ruhinta kuma har su kai ga yin tasiri ga al'umman da za su zo a bayansu a fili ga cewa kowace al'umma tana ƙoƙarin ganin duk waɗanda za su zo a bayanta sun ɗauki irin salon tarbiyya da tunanin da ta tafi a kai sannan iyalai suna daga cikin tushen tarbiyya a tsakanin al'umma hakanan mafi yawan nazarta suna ba da mahimmanci ga tushen tarbiyya a tsakanin iyali misalin mahaifa musamman mahaifiya ma addinin musulunci yana da tsari da manufa a dukkanin ɓangarorin rayuwa da suka hada da al'ada siyasa zamantakewa tattalin arziki da kyawun ɗabi'u da sauransu nan, tsarin tarbiyya yana ɗaya daga cikin tsari mai mahimmanci a musulunci a ɓangaren rayuwar jama'a da na kaɗaitaka saboda a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci batun tarbiyya yana da matsayi maɗaukaki da ƙima. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. to masu rado ga shi dai malam ya fara koro bayani to amma lokacin bai san da wannan ba daga ƙarshe muna yi wa malam sanusi ino mai nazarin harkokin addinin musulunci daga botin yakubu godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon radion boh hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na Afirka a yau, ai ari lafiya. Afirka a yau. Masu barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. sannan haɗa layu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda cikin tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri zamu tattauna ne game da batun taron nan na babban zaure na majalisar ɗinkin duniya wanda aka kammala a watan da ya wuce a birnin america inda jami'ai ko in ce wakilan kasashe daga kasashe daban-daban da shugaban gwamnati suka zo suka yi jawabai kuma suka kawo matsalolinsu kuma suka bade da magance waɗannan matsaloli a cikin wani shiri na afirka a yau wanda ni awal kuma ne zan jagoranci akalarsa. wannan babban taro na babban ɗakin wannan taro na babban zaure na majalisar ɗinkin duniya ya kunshi mutane daban-daban daga ko'ina a duniya inda wasu suka je suka yi manyan jawabai wasu kuma har ma da kwambara suka je to insha Allah za mu tattauna wannan batu a cikin wannan shiri mun tattauna wannan batu na zaman sun dinkin duniya mata sabi a kowane shekara mun gayyato Dr. El Harun Muhammad malamin siyasan ƙasa da ƙasa a nan kwalejin kimiyya da fasaha ta birnin kaduna najeriya wanda zai tofa albarkacin bakinsa kan wannan batu eh, wannan taro yana da mahimmanci ta fuskoki kamar guda uku na farko yana ƙara nuna cewa akwai wata majalisa a duniya dindindin a wannan majalisar tsaro kasashe suna abin da suka ga dama ba mai hadawa to waɗannan su ne muhimmanci ita wannan majalisa kuma yana ƙara haskaka cewa a ƙara fahimtar yadda duniyar ne mai take a san yadda za a bullo mata ta fannin inda gaske ne ana so a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da adalci. Dr. Alharuna a misali da za a ce ana an yi shekara 75 kenan ana wannan taro na majalisar ɗinkin duniya to wannan babban zaure kenan to eh, dokta menene tasirin wannan jawabai da ake yi da kuma koke-koke da ake kawowa a gabanta eh to tasirin shi ne cewa abin da ake yi akwai masu gani kuma suna jin abubuwan yadda ake yi tunda har za a zo a kuka inda dai so da yawa kuka ba ta haifar da ɗa mai amma kasancewar ana zuwa a yi wannan taron a koka to wata dama ce da ake ba kasashe ne kuma ya rage su su wannan damar su amfana. To, Dokta, bari mu zo wannan taro na wannan shekara da aka yi a watan Satumban da ya gabata. To, ya to, to shi wannan taron ya aka bude shi eh to an buɗe wannan taro ne da kokawa akan barazana da ake ganin duniya na fuskanta musamman abubuwa guda uku gurɓacewar yanayi da barazanan amfani da makaman ƙardan musamman idan aka yi la'akari da rikicin da ke gudana tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine waɗanda ana fargaban cewa wannan yaƙi zai iya tunzura shugabannin ƙasashen su amfani da wannan makamin wanda har shi shugaban wannan zama ya koka matuƙa kuma babban sakataren majalisar shi ma ya koka to waɗannan su ne barazana da ake gani kuma za a iya ganin barazanar da ake gani ta bangaren gurbatin yanayi in aka yi la'akari da irin ambaliyan ruwa da ya zo ya mamaye kasashe da yawa bude a watan da ya gabata cewa gabani da yawa sun yi jawabai a na cewa so so ne amma son kan yafi bari mu fara da jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari me ce ne a wajen wannan taro jawaban da suke to jawaban da yi kenan kuma kamar yadda aka saba aka yaba masu manyan kasashen duniya waɗanda duniyar ta su ci aka yaba musu aka jinjina musu kan dai abin da ya akwai bayani na prime minister kasar mali na samu wani canji kuma babban canji an yi juyin mulki a wannan kasa sannan kuma kamar sun yi barranta ga tsohuwar wargijiyar ta mulkin mulkawa ta kasan faransa kenan shi wannan prime minister na mali me ne malam haruna bai na cewa na kwatan yanci na cewa eh mu ma ba mu da bambanci da shauran kasashe dai ba kuma zalunci za a ci gaba da yi ba. masararru shi anan kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri kashi na farko na afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani shiri na gaban a maimakon dr elharun muhammad malami na siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna ni alkun da shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani jikon To da wannan shirin ne muka kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kima sauran daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai. jagoran jinjin halin musulunci a nan kasar iran ayatollah said alil khamna'i ya yi kakkausar suka ga tarzoman da ta barke a wasu yankunan kasar biyo bayan mutuwar matashiyar nan mahsa amini inda ya bayyana cewa tun farko amurka da isra'ila ne suka shirya wannan tarzomar imam khamna'i ya bayyana hakan ne a jiya litinin a lokacin da yake jawabi a wajen bikin yaye ɗaliban da suka kammala karatu a kwalejin sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana a fili kan cewa amurka da gwamnatin sahiyoniya da abokan hulɗarsu ne suka tsara wannan tarzomar tabbas abin da ya faru na mutuwar matashiyar nan ya sosa mana rai sosai in ji jagoran a bayaninsa na farko tun bayan tarzomar da ta biyo bayan mutuwar matashiyar mai suna mahsa amini yar shekara 22 a duniya zanga-zangar da aka yi kan mutuwar mahsa amini da ta soma a wani ofishin 'yan sanda a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata kuma daga baya aka tabbatar da mutuwarta a wani asibiti ta fara barkewa ne a lardin kurdistan mahaifarta daga baya kuma ta bazo a cikin ƙasar. gwamnatin kasar canada ta ba da sanarwar dakatar da watsa tashar talabijin ta press tv a kasar a matsayin mai da martani ga abin da ta kira wai take yakin bil'adama a kasar iran tashar talabijin ta press tv a nan iran ta nakalto gwamnatin kasar canada tana faɗar haka a jiya litinin inda ta ambaci mutane 25 da kuma kamfanoni tara daga cikin hadda dakarun kare juyin juya musulunci a nan kasar iran To ma saurare duka duka ya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin a rarama tarbe ma na gaba domin jin mu da kyau sa'adin shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya kanto labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwhostv 1ng a huta lafiya.